Yayin da kasar Najeriya ke bikin cika shekaru hamsin da biyar da samun 'yancin kai, wasu dattawan arewacin Najeriya sun bayyana rawar da ta taka a yakin neman cin gashin kai da kuma shiga tsakani a kasashe da ke fama da rikicin cikin gida. A nahiyar Afirka ne suka baiwa Najeriya matsayin jagora a fannin diflomasiyya. Ambasada Wilberforce Juta, tsohon gwamnan jihar Gongola Jamhuriya ta biyu, ya ce nasarorin da Najeriya ta cimma a shekaru hamsin da biyar sun baiwa sauran kasashen mamaki. na ci gaba da kasancewa dunkulalliyar ƙasa bayan yakin basasa. Najeriya ta shiga wahala har aka yi yakin basasa. Amma mutane suna tsammani Najeriya ta kare ta wasa. Sai Ubangiji da ikonsa ya zo ya sa an gama yakin basasa a dubu ɗaya ɗari tara da saba'in. Najeriya kuma ta samu shugaba mai nagari Yakubu Gawon. Ga aka shiga tattalin arzikin ƙasa Najeriya ta fito ta ba mutane mamaki domin Allah ya albarkaci Najeriya da mai da mutane masu aiki da kasa mai albarka har Najeriya ta yi suna. Shi ma da yake fashin baki kan kimar ƙasar Najeriya idon duniya tsohon ministan ilimi karkashin shugaba Abacha Alhaji Dauda Birma ya ce canjin mulki da aka samu a zaɓe da ya gabata ya farfado da martaba da kuma mutuncin Najeriya a matsayin jagora ta fuskar diflomasiyya. al'adun afirka da ke faransa suka sun fito sun tare shi amma wasu suka ce a'a to yanzu buhari shi ne president na afirka ko ko me ya faru yanzu da idan aka ce president na najeriya zai je kar ka sami kasashe guda biyu guda uku wanda suka je airport domin saboda haka ina gani a afirka yanzu muna da mutu A fannin da ya shafi tattalin arzikin ƙasa da ƙasa kuwa, Najeriya ta taka rawar a zo a gani wajen kafa ƙungiyar tattalin arziki na ƙasashen Afirka ta yamma, in shugaban ƙungiyar 'yan kasuwar nahiyar Afirka, Alhaji Baman Tukur. yanzu Najeriya na ɗaya dai tana ita ce headquarters da ECOWAS ko don haka a ita ce take damun hako. <laughs> Zama kamar na faɗa kasuwa dole a kawo Wannan abin da Najeriya take ciki economy na Najeriya shine rabin economy na sauran kasashen a ECOWAS da population da resources duka ya danganta akan maganar Najeriya don haka Najeriya ta yi rawan gani akan wani. Kawai da abin da za a yi a sake karfafa wannan tafiya. Masani kan harkokin diflomasiyya Honorable Ibrahim Abdulmumin Song ya danganta nasarorin da ƙasar Najeriya ta samu a shekaru hamsin da biyar da suka gabata da cewar sun ta'allaka ne akan haɗin kai da zaman Najeriya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Musamman ma babba abun da ya kawo ci gaban ƙasar Najeriya har zuwa yanzu shine haɗin kanmu da kuma rashin raba kawunan asan gaba daya wanda ake ta zato zuwa yanzu mai yiwa najeriya za ta rabu so za a yi wata najeriya daban za a wata ƙasa kuma daban duk a cikin najeriya to wannan abun godiya ne ga ubangiji mun samu kanmu a wannan lokaci sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola najeriya